Tsofaffin shugabannin Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida da kuma General Abdulsalamu Abubakar sun yi kira ga 'yan Najeriya game da mahimmancin gudanar da wannan zaɓe lafiya da ake yi a halin yanzu. Tsofaffin shugabannin dai suna wannan bayani ne jim kaɗan bayan da hukumar zaɓen Najeriya ta gama tantance su a mazaɓinsu da ke birnin Mina. da farko dai ga janaral ibrahim badamasi babangida da abin da yake cewa alhamdulillah yadda aka cewa kowa ya zauna lafiya a yi haƙuri babu tashin hankali Shi kuwa Janaral Abdulsalamu Abubakar ya nuna gamsuwa ne da farko akan yadda lamarin ke tafiya. Ba da kati na ban fi minti ɗaya ba aka verifying nawa. Ina fata saura a duka wurare ya zama na haka. Ina kuma fata don Allah don annabi mu yi zaɓe lafiya mu gama lafiya. Kuma idan an faɗi eh, result don Allah don annabi a zauna lafiya. tsohon gwamnan Kano Kana Sani Bello mai ritaya da aka tantance shi a mazaɓar shi da ke Kwantagora shi ma batun mahimmancin zaman lafiyar ne yayi wa 'yan Najeriya. 'Yan takara su kira mutanen su ce musu zauna lafiya. A yanzu lokacin zaben nan ba abin da muke nema sai a zauna lafiya. Saboda haka su kira magoya bayan su su roƙe su su lallashe su duk abin za su yi masu. Roƙo cewa zauna lafiya ya kira a gare mu. Zauna lafiya mu mara ɗakunya. Domin kasashe da yawa na tsammanin yau yau ƙarshen Najeriya to ya kamata mu babar da dubban jama'a ne dai suka yi cacirin du a rumfunan mazaɓinsu tun da sanyin safiyar asabar ɗin nan domin jiran hukumar zaben ta tantance su to sai dai a wasu mazaɓin na'urar nan ta tantance ƙuri'a wato katirida ne take kawo matsala sunana na fiyu bashar sunan mazaɓan ƙorfan a yawa mina to an dai fara accreditation kuma aka zo aka ce shi ainihin din ya tsaya jibrin ilyas da fatan dai yan uwa duk gaba ɗaya mun yi hakuri muna sauraron abin da zai biyo baya akan su dawo mu ci gaba da wannan al'amari insha Allah su ma dai mata ba a bar su a baya ba a wannan karo sunana Aisha Abdullahi daga Yakila. Mun fito ne da mun nima yanci, uwa ba ma mu mata ba a sana'a. Ni ne Asabe ya kila. Ga shi na ga nan kun yi mazan ma yawa ya aka kuka fito da yawa mata. To ai dole mu hito da yawa mata saboda muna neman dai canji. Kawowa yanzu dai hukumar zaben jihar Niger ba ta yi wani karin haske ba game da matsalar da ta hana yin zaɓe a wasu rumfunan zaɓe ashirin da ke ƙananan hukumomi shidda a jihar ta Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.